Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe hudu da rabi na marece agogon gundumar kwalambiya. Inda muke neman kimanin minti talatin kama a kai ga sallar la'asar. A yau talata hudu ga watan Mayu, shekara ta dubu biyu da ashirin da daya. Wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Ibrahim ka Ka'almasi Garba. da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan halin kakanikayi da wasu 'yan gudun hijira suka tsanci kansu a ciki. Su kuwa al'ummar jamhuriyar Nijar suna san barka da isar allurar rigakafin corona. A duk rana mai kamar ta yau muna tafe da rahotonmu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya kana sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Daga bisani mu karkara shirin da nasiha albarkacin watan Ramadan. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya ga labaran. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi yau dinnan talata cewa kungiyar manyan ƙasashen nan ta g7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe shekaru goma ana yi a ƙasar syria takwarorin aiki na na ƙungiyar g7 da ni mun sake jaddada aniyarmu ta warware rigimar ƙasar siriya a siyasance Saƙon da blinken ya tura kenan ta kafar twitter bayan da shi da sauran mambobin ƙungiyar ta g7 suka halarci taron haɗuwar zahiri a karan farko cikin shekaru biyu. Rikicin na Siriya na daga cikin jerin al'amura na duniya da ministocin harkokin wajen ƙasashe mambobin ƙungiyar G7 za su tattauna kansa a taron na London. Sauran sun hada da hulɗarsu da China da Rasha da juyin mulkin Myanmar da kuma halin da ake ciki a Afghanistan. An baiwa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu zuwa ƙarshen yau ɗinnan talata ya kafa sabuwar gwamnati. Firaministan wanda ke fuskantar shari'a saboda tuhumarsa da ake da almundahana an ba shi kwanaki 28 ya kafa haɗaka mai rinjaye a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120 bayan zaben da aka gudanar ranar 23 ga watan maris wanda shi ne zaɓe na hudu a ƙasar cikin ƙasar da shekaru biyu shugaba rubin rivlin na iya baiwa wani ɗan majalisar dokoki ikon kafa sabuwar gwamnati ta haɗaka muddin Netanyahu ya kasa zuwa sha biyun dare. Jami'ai a Mexico City babban birnin kasar Mexico sun ce wata gadar sama ta jirgin kasa ta ruguje da daren jiya Litini kuma mutane akalla 23 sun mutu baya ga wasu da dama da suka jikata. Magajiyar garin Mexico City Claudia Sheinbaum ta gaya ma manema labarai cewa ga dukkan alamu rabtar gadar ce ta galabaita wanda don haka gadar ta rikitu ta ce mutane akalla 65 ne suka samu raunuka kuma an yi imanin cewa a lokacin akwai matafiya cikin jirgin. Yanzu yawan masu ɗauke da cutar COVID-19 a ƙasar India ya zarce miliyan ashirin yayin da ƙasar ke fama da matsanacin zagaye na biyu na ɓarkewar cutar wadda ta gurgunta bangaren lafiyar ƙasar. ma'aikatar lafiyar kasar ta ce an samu sabbin kama da cutar 357,229 a yau dinnan talata rana ta goma sha uku a jere da kasar ke samun masu dauke da cutar ta covid-19 akalla 300 kasar ta kudancin asiya ta kuma ce mutane 3,449 sun mutu cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai ciki har da 224,408 da suka mutu yanzu Indiya na da jimlar masu dauke da cutar sama da miliyan 20.2 ciki har da 224,408 da suka mutu a cewar cibiyar adana bayanai kan cutar corona ta jami'ar johns hopkins ita ce ta biyu bayan amurka a yawan waɗanda suka kamu da cutar yayin da kuma ita ce ta uku a yawan mace-mace bayan amurkar da brazil. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Halin matsatsi da 'yan gudun hijira ke ƙara tsintar kansu a mafi akasarin arewacin Najeriya. hali ne da wasu ke danganta shi da kamar su ba 'yan ƙasa ba ganin yadda ake ware maƙudan kuɗaɗe don inganta rayuwarsu amma suna ikirarin ba sa ganin ko abin da ba a so. Haruna Dauda biyu ya haɗa mana rahoto akan mawuyacin hali da wasu suka tsinci kansu. a ranar lahadi da ta gabata ne dai wasu yan hijira da ke samun mazuguni a ƙauyen fariya da ke karamar hukumar jere a jihar borno suka sake samun kansu cikin wani mawuyacin rayuwa sakamakon gobara da ta lamashe gidaje har da uku waɗannan yan gudun hijira zai da mafi yawansu yan karamar hukumar martini da har yanzu ke fama da matsalan tsaro suna dai samun mafaka ne a wannan kauye na fariya tare da 'ya'yansu da kuma dabbobinsu wanda wannan gobara ta lamashe fiye da rabin sansanin wannan yanayi dai ya sa mukaddashin gwamnan jihar borno alhaji umar usman kadafur tattaki zuwa wannan kauye don ganewa idanunsa irin halin da waɗannan 'yan gurjira suka fada da ma kai masu wani tallafi. kasan gidajen da suke ciki temporary shelters ne to yayin da aka samu gobara sai ka ga tadin zai yi yawa to allah dai ya sayar haka. ko mutane nuna wannan abin ba kuma wani in taimako aka mika waɗannan mutane. Eh, to yanzu haka din a gidaje kusan 83 ka abun nan gobara ya rita da su to mun je dai yanzu mun ba su kayan abinci da dan kaya kafin nan kuma mun yi magana da mutane sai ma kan cewa maza kuma za su duba yadda za a yi domin a gyara musu gidaje inda za su kwanta a matsugunin su a wannan kamp din kamar akwai rai da aka rasa ko kuma samun a ah, babu rashin ba rasa rai ba amma akwai wanda aka ta samu rauni kuma alhamdulillah ah, an sallame ta daga asibiti ba to ko ya an gudun hijiran da suka fada cikin wannan yanayi ke ci ne a yanzu haka ya sunan ki mamana aisha kade so eh. gashi wuta ya kama wannan kam naku kun ya kone ba komi kin fitar da wani abu ban fita da komai ba da ke fita da komai ba ko sai raina ku nawa ne a cikin gidan naku na'am mu biyar ne ku biyar amma dukan kun fita da rai ko eh alhamdulillah kina tare da yayan kana eh mai gidan ki fa eh, ina nan to dukan kuna nan ko eh amma dukan ku lafiya lafiya kala to Allah ya kara karewa ko ni malam fura ne yanzu shekara na uku gashi wannan wuta ya zo ya kone muku gaba ɗaya gidajen ku kun samu kun tsira da wani abu cikin kayan naku a ba fita ba ba fita da komai ba komi ya kone eh komi ya kone ni ma ina da jeji fa kafin ya kama eh duk in ci sun zo nan kamar ka haka wannan karfi furu da wani abu ya zo gida ba gida ya gida kone gaba ɗaya ya kone gaba ɗaya wannan fili da nake gani ba komi. eh ba komi. haja ya ba kwalo da ita ce shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno wadda kuma tambaye game da musabbabin wannan gobara gali abin da take cewa Eh, mata ce take girki tana girki a kusa da kusa da mazauninta din to dama gidajen su duk na zana ne da iska yake dauka kawai daga ya kitta sau daya sai abu nan gurin gaba daya ya rusar saboda yanayin da ake gina gurin daga zana sai wannan tamfolin da muke faɗa wato guri ɗaya wuta ya kama kafin ka samu ka kashe in ka yi sauri gaggawa ba sai ka ga ya nan da nan ya rusar da gurare da dandama. Me kuke wajen faɗakar da su don su dinga kare kansu daga irin waɗannan gobara tun da kusan ana samun irin wannan gobara kusan kowane wata. An lokacin damuna ya fara sa kai akwai abin da ana cewa akwai cancin wind direction to su 'yan gargajiyan ba su sani ba sai mun je mun faɗakar da su amma so tari muna zuwa sa mu faɗakar da su kar su dafa abinci kusa da wurin mazaunin su sai su ce mana al'ada ya hana a dinga ganin abincin kowa sun fi son su ɗan boye abincin su shi yasa suke girki amma za mu ci gaba da faɗakar da kai saboda su rage yanayin dafa abinci kusa da dakunan su kusa da wannan gidajen su na zana. Tun daga watan Janairun wannan shekara da an samu irin waɗannan gobara a wurare daban-daban guda shida wanda mafi yawan su a sansanin 'yan hijira ne da ke dada jefa su cikin wani yanayi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to ubangiji allah ya mana mafita baki daya su kuwa al'ummar jamhuriyar nijar maraba suka yi da allurar rigakafin corona wanda ake ci gaba da baiwa mabukata a kasar tun bayan wani gangami da aka yi na kaddamar da allurar a 'yan makonnin baya mahukunta na bayyanar da irin nasarori da ake samu a kan yaƙi da annobar ta corona. Ga Sule Mummuni Barma ɗauke da ƙarin bayani. Mutane kimanin dubu ɗari takwas ne ake sa ran yi wa allurar rigakafin korona, a yayin wannan kamfe ta tsawon kwanaki goma da ke matsayin ta biyu bayan wacce aka kaddamar a birnin Yamai a ranar 29 ga watan Maris ɗin da ya gabata. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi wa manema labarai karin bayani game da tsarin gudanar da wannan aiki. Yanzu haka muna da kama a eh, dose na vaccine da ata wajen miliyon guda 900. Wannan launin biyu na wannan shaushawa duk mun samo su babu inda babu sutu cikin wannan kasar akwai guda da ake ce ma astrazeneca shine ake ma wanda ya shekara 55 bisa abin da ya sama kuma akwai sinopharm wanda ake ma dan shekara goma sha takwas abin da ya sama kuma kana da doke da wani ciwo ko baka doke duk wanda ya zo za a mai wannan shaushawa. Sabanin yadda a wasu kasashe mutane ke ɗare-ɗaren abin da suka kira illolin da ke tattare da allurar corona har yanzu ba a sami korafi daga wasu ba game da sahihancin rigakafin a nan Nijar makonni kusan biyar bayan kaddamar da kamfan farko da ke shafar dubban mutane in ji Dr. Adamu Fumakwai Gado na asibitin ƙwararru Hopital General de Reference. Cikin satin ga hudu an samu mutum dubu biyu da ɗari biyu da hudu da suka yi wannan shashawa a cikin wanga asibiti na hospital de reference to kun san kuma shashawa biyu ne ake yi aka maka ita wannan ta china aka maka ita yau kenan bayan sati uku sai a maka na biyu to kuma wa'annan na biyu su ma an samu mutum dubu ɗaya da ɗari da goma ba mu samu matsala ba irin wagawa da za ta eh, mutum ya yi abun da zai shiga cikin wani hali hakan ga mai wuya. Domin tantance yadda mazauna birnin ya mai suka karbi rigakafin na COVID-19, ministan kiwon lafiya ya leƙa wasu daga cikin cibiyoyin da aka keɓe don wannan aiki. Taron mutanen da suka fito na nunin abin ya samu karbuwa. To ni na zona na yi ta farko hudu ga watan da wuce. Yanzu aka ba mu sati uku muka da in ta bikin. to ni gaskiya na yi ban samu koyin ban samu matsalar koyin ba ban shiga ko ciwon kai ko wani matsala yanzu na zo interview eh, masu jita-jita ɗin nan su su rigakafi ne an kawo mana kowa zo ya yi na mara komai daga Allah ni dai. riskin mu muka dan lissafi muka gani sai muka taho gaba dai mu yi rigakafi wannan ciwo game duniya kara mutum ya yi rigaki premier dose ki ta ce zan dauka a tsakiyar watan jiya ne jamhuriyar niger ta karbi tallafin alluran astrazeneca dubu ɗari uku da hamsin a ƙarƙashin shirin covax mai hangen tallafawa ƙasashe matalauta makonni biyu kenan bayan da hukumomin ƙasar suka karbi wani tallafin ƙasar china mai kunshe da allurar sinopharm dubu ɗari hudu mafarin ƙaddamar da wannan kamfe a dukkan faɗin ƙasar mai yawan mutane miliyan biyu. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa muna. A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da addabar al'ummomin jihohin Arewa maso tsakiyar Najeriya. al'amarin da ke neman jefa yankin cikin wani yanayi na rashin tabbas 'yan bindigar dai na ci gaba da kai hare-hare kusan kowane lokacin da suka ga dama da kuma inda suka ga dama kama daga garuruwa gidaje har ma da kasuwanni da rana tsaka kamar abin da ya faru a kasuwar gulbin boka da ke yankin karamar hukumar mariga ta jihar niger a tsakiyar ranar lahadin nan da ta gabata yawwa abin da ke faruwa yan ta'adda ne suka shigo mana gari tun karfe goma sha na safe yanzu magana da nake da kai suna nan cikin garin gulbin boka yanzu suna nan sun kore mana shanun kasuwa gaba daya sun kore mana wata anguwa nan kwara sun kore yamma yanzu sun mana sun mana zobi a cikin gulbin boka Wannan al'amari dai ya sa al'ummomin da ke zaune a wasu garuruwa na yankin karamar hukumar Shiroro ɗaukar matakin yin sulhu da waɗannan 'yan bindiga ko za su samu damar yin noma a wannan damana da ke kunno kai gama dai abinda wasu daga cikin al'ummomin ke cewa abin da ya sa muka ɗauki wannan mataki garuruwa duk kewaye nan sun yi sulhu kuma duk wayanda suka yi sulhun nan sun koma gidajensu da matansu suna gyara gonansu suna shuka doya suna gyara inda za su zo su sa masara da shinkafa da dawa to mu kuma ganin haka sai muka ga cewa ah, to sulhun gaba yin shi shi ya fi alheri tunda waɗannan mutane tun da farko sun neme mu da sulhun nan hmm. ba mu ɗauki abin da muhimmanci ba to tun daga yan uwan mu sun yi mun gani to gaskiya mu ma mu yi shikenan sai muka ɗauki matakin sulhun yanzu akan shi muke na yanzu nawa ne suka ce ku ba su to yanzu sun yanka kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da farko miliyan goma suka ce to muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma muka ta neman alfarma to suka yi mana rage ya tsaya a miliyan ɗaya da rabi. to yanzu yaushe ne adadin da suka ɗiba muku zai kai. to a gaskiya yau talata ɗin sun ce in ba a kai wannan kuɗi ba to duk abin da zai faru zai iya faruwa. wato za su auka magarin za su auka magarin kuma ba su da shakka kuma ba su da kuma suna da kayan aiki kuma ba mai tare su yanzu ta ku kuna da kuɗin wani ba mu da kuɗin su muke nema yanzu a taimaka mu samu mu ba su don mu ma mu koma gidajen mu mu fita daga cikin waɗannan bukkoki da muke kashe macizai kullum mu koma gida mu shuka doya mu kuma gyara inda za mu sauran shuke-shuke ya kai ga yanzu muna da kusan wata uku da gari gaba ɗaya tashi lokacin da suka addabe mu garin gaba ɗaya tashi dawo hayi aka yi bukkoki aka zauna daga wata uku ɗin nan muna ta neman ɗauki daga gwamnati har yanzu babu wani alaman kawo mana ɗauki kuma mu muka ga ya dace da in muka yi sulhu don yin shi yana da illa amma kuma ya dace da mu dole ba mu da zaɓi ya dace da mu yi shi dole kuma mun nema da za mu amsa musu mun kuma amsa sannan an ajiye lokacin da za mu aji kai kudin nan kamar yau kenan talata karfe biyar na yamman nan za a kai musu kudi kuma mu kudin bai haɗu mana ba to tun da bai haɗu ba za a yi koko dai ana ci gaba da nema to muna nan muna ci gaba da nema ba mu sani yadda za su kasance ba masu kaiwa wanda wakilan mu wanda za su kai kuɗin mm. in suka amince da za su dan ƙara daga mana kafa zuwa wani lokaci da za a dan nema a hahaɗa mm. shine ba mu sani ba akan haka muke sai dai mutanen suna da zafi sun ce yau in ya wuce yau kudin nan bai haɗu ba duk wani abun da muka halin da muka sami kanmu ya rage gare mu kuma muna fatan gwamnati ta saurare mu ta kawo mana ɗauki allah ba ta iko taimaka mana ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta sha bayyana cewa tana yin iya kokarinta wajen ganin ta da waɗannan 'yan bindiga amma kwamishinan labarai na jihar Niger alhaji sani idris ya ce gwamnatin jihar Niger ba ta da masaniya akan wannan sulhu da 'yan bindigar eh gaskiya mu a matsayin mu a gwamnatance ba mu da hannu a wannan eh gaskiya saboda mu a gwamnati muna da namu approaches din amma approaches in part of our approaches bai hada da community su compensating ko kuma su yi yarjejeniya da bandits ba gaskiya. to amma ya za ku magance musu matsalar mutanen nan dan su samu su yi noma su matsalar su shine cewa bandit din su ba su yi noma. eh wallahi ba tsari muna so in tabbatar maka abubuwan da ke faruwa yanzu a ƙarƙashin ƙasa ba taɓa yin irinsu ba a naija na maganta al'amuran nan. Akwai fannoni daban-daban. mu ba wai mun ce mu ba wai mun ki wai ana maganar tattaunawa da su mu ma mukan tattauna amma abin da kawai ba mu yi shine ba mu biyan ransom ne akan saboda wannan muna kiyaye wannan amma akwai matakai akwai matakai na jami'an tsaro akwai kuma matakai na tattaunawan da eh, shiga tsakani da daidai yadda ya kamata. A can jihar Kwara kuwa matsalar yin kisan gilla ga masu yin sana'ar kabu-kabu ko kuma a caɓa ne ta'addabi mazauna birnin Ilorin fadar gwamnatin jihar Kwaran. Kamar yadda wani shugaban wata kungiyar wanzar da zaman lafiya a jihar Kwaran ya yi ƙarin bayani. Ya, haya, zaman lafiya. kungiyar alan shi zama lafiya kwara su ce yanzu mu je ana abin da ya fi damun ma'anan wallahi sace-sacen shina ana kashe mana mutane wallahi to shek a kwana hudu ma da suka abin nan an kama wani barawan sun yanka dan uka da mu ya mutu kuma su su biyu an kama daidai gudu suna da bindigogi amma sai an kone shi to shi muke roƙon gwamna ya duba a kai da Allah sa matakan tsaro a kan wannan banda shi nan garin gaskiya ana zaune lafiya kuma ana faɗakar da mutane lafiya su zauna lafiya kowa da kowa kuma ana nan ana bincike akan wa'annan suke shigowa bakin bakunan ido muna nan muna bincike a kan kowa ya shigo sai an abin nan din shi mu ga na kwarai ne ba na kwarai ba ne to na wato ko matsalan kashe masu sana'ar a caba shine yafi damun ku a nan kwara kenan eh yanzu a yanzu dai shi yafi damun mu gaskiya rahotanni dai sun nuna cewa gwamnatin jihar kwaran na ƙoƙarin haɗa hannu da jami'an tsaro da ma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu ta yadda za a samu nasarar shawo kan wannan matsala to ita ma dai gwamnatin jihar kogi ta ce tana can ta dukufa wajen ganin ta kubutar da shugaban karamar hukumar yaba bayan da 'yan bindiga suka yi awon gaba da shi a wani harin da suka kai masu har ma aka kashe kwamishina a ma'aikatar fansho ta jihar kogin mr kensley panwo shine kwamishinan labarai na jihar kogin The unfortunate incident happened while we're returning from Ilorin Kwara State. Uh, they were attacked by those uh, gunmen. Uh, we lost Honorable Solomon uh, Adebayo, to wounds sustained from the gunshots. Uh, but the whereabouts of Honorable Pius uh, is still unknown. Government and security agencies are doing everything within uh, their powers to be able to ensure uh, uh, the release. Ya ce abin takaici ne ya faru a lokacin da suke dawowa daga jihar Kwara waɗannan 'yan bindiga suka kai masu hari. mun rasa kwamishina saboda raunukan da ya samu a sakamakon harbin bindiga amma gwamnatin jihar kogin da jami'an tsaro muna iya yin ƙoƙarinmu domin ganin an kubutar da shugaban ƙaramar hukumar ta yaba da a yanzu haka yake hannun 'yan bindigar mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to baya ga wannan yanzu kuma lokaci ne na za mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. musamman soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kusan na karshe na kofin club club din nahiyar turai champions league inda yanzu haka ake can ana karawa tsakanin manchester city ta kasar birtaniya ko ingila da paris saint germain ta kasar faransa ingila a makon jiya dai kungiyoyin sun yi karawar su ta farko a farka da france na psg na kasar faransa inda manchester city din ta yi nasara da cibiyu da daya idan psg din tana son ganin wasan karshe na champions league na wannan wannan shekarar ta bana dole ne ta yi nasara da tazara ci biyu ko kuma ta mayar da biyu da ɗaya da aka yi mata domin a tafi ƙarin lokaci a wannan karawar ta yau. Haka ma Champions League din na Turai a gobe ne idan Allahu ya kai mu Real de Madrid ta kasa Spain ko kuma Spain za ta ziyarci Chelsea ta ƙasar Ingila bayan da ƙungiyoyin biyu suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a Madrid a ƙasar Spain ko Spain mako guda da gabata. Idan muka leka a wasannin tseren keke ƙasar kasar rwanda tana dakon kwamitin duniya na tseren keke yanzu haka game da takarda ta aza na neman a bata damar shirya tseren keke na duniya a shekara ta 2025 abinda ke ya zama na farko kuma na tarihi a duniya a wannan gasar na gan wata kasar ta nahiyar afirka ta karbi bakuncin wannan kwamfalar ta tseren keke ta duniya idan muka dawo a sha'anin kwallon kafa kuwa tana yiwuwa hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka kaf ko caf ta ɗage tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na ƙwallon kafa na shekara ta biyu da da ishirin biyu wanda zai wakana ƙasar katar zuwa cikin watan Satumba maimakon watan Yuni saboda filaye da dama nahiyar Afirka ba su cika ƙa'idodin karɓar bakuncin manyan wasannin ƙwallon kafa makamanta tankaɗe da rairaya na kofin duniya ba. Hasali ma ƙasashe biyu na nahiyar Afirka daga cikin hamsin da hudu ba su da nagartattun filayen ƙwallon ƙafa. da ake iya buga ire-iren waɗannan wasanni in ji kwamitin gaugawa na caf ko kuma caf confederation african de football ta nahiyar afirka yau talata ko da yake kwamitin zatarwa na caf confederation african de football caf ne zai yanke hukunci akan wannan zancen ranar goma sha biyar ga watan Mamin da muke ciki haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Da haka muka zo ga shirinmu na takaitaccen nasiha albarkacin watan Ramadan. Sunana Mamunu Malam Ado, a yanzu dai rayuwar matasa za a iya cewa alhamdulillah. a bisa kan wasu shekaru da suka dan wuce haka tunda yanzu gaskiya matasa sun ɗauki azumi da mahimmanci kasancewar yawan wa'azuzzuka da abubuwa da ake gaskiya alhamdulillah yawancin matasan za a same su su ne gurin ibadu wani tafsir na alkur'ani mafi yawa duka matasa ne a gurin sannan kiyamun lelin nan da aka fara mafi yawanta duka kawai matasa ne za a iske kenan sun ɗauki abin da mahimmanci kuma suna yawan durin wadda za a je haka fada a gurin sanyi sanyi saboda rana azumi za a ɗauka matasa gashi na a waya suna karanta alkur'ani kuma wasu da ƙur'ana a hannunsa haka suna karantawa mu ma haka muke gaskiya tun da yanzu daga mun tashi kawun ba aiki ba daga mun tashi dama kawai karatun ƙur'ani ne sannan kiyamun lele muke jira kawai lokaci mu je kuma lokacin tafsir mu je wajen tafsir mu saurari tafsiri kawai abin da muka mai da hankali a kan shi dai musamman cikin wannan wata na ramadan mai albarka jan hankalin da zan ma uwa matasa dai kamar yadda aka dauki abin da mahimmanci aka ba da ƙarfi aka mu ci gaba da daukan abubuwan da mahimmanci saboda wannan wata wata ne mai albarka musamman kwana goma nan da ya rage kenan yana da kyau a ce matasa mun mai da hankali akan astagfari neman gahara ubangiji da roƙon allah a dukkanin abubuwan da suka shige mu muna roƙon allah sai kamu buɗi da albarka a cikin ƙasa duk wani matsala da ta zo ta dame mu sai Allah ya kawo kamu ta kenan wannan ibada ita ce za mu je mu kusanci Allah da ita don mu samu warware dukkanin wani mu da ya toshe mana yanzu kuma lokaci ne na takaitattun labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗi yau dinnan talata cewa kungiyar manyan kasashen nan ta g7 ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen yakin basasar da aka shafe shekaru goma ana yi a ƙasar Siriya. Takwarorin aiki na na ƙungiyar G7 da ni mun sake ya jaddada aniyarmu ta warware rigimar ƙasar Siriya a siyasance. Sakon da bilinkin ya tura kenan ta kafar Twitter bayan da shi da sauran mambobin ƙungiyar ta G7 suka halarci taron haɗuwar zahiri a karan farko cikin shekaru biyu. rikicin na siriya na daga cikin jerin al'amura na duniya da ministocin harkokin wajen kasashe mambobin kungiyar g7 za su tattauna kansa a taron na london sauran sun hada da hulɗarsu da china da rasha da juyin mulkin myanmar da kuma halin da ake ciki a afghanistan an baiwa firaministan isra'ila benjamin netanyahu zuwa ƙarshen yau dinnan talata ya kafa sabuwar gwamnati firaministan wanda ke fuskantar shari'a saboda tuhumarsa da ake da almundahana an ba shi kwanaki 28 ya kafa haɗaka mai rinjaye a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120 bayan zaben da aka gudanar ranar 23 ga watan maris wanda shi ne zaɓe na hudu a ƙasar cikin ƙasar da shekaru biyu jami'ai a mexico city babban birnin ƙasar mexico sun ce wata gadar sama ta jirgin ƙasa ta ruguje da daren jiya litini kuma mutane akalla 23 sun mutu baya ga wasu da dama da suka jikata magajiyar garin mexico city claudia simbaun ta gaya ma manema labarai cewa ga dukkan alamu rabtar gadar ce ta galabaita wanda don haka gadar ta rikitu ta ce mutane akalla 65 ne suka samu raunuka kuma an yi imanin cewa a lokacin akwai matafiya cikin jirgin Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan daren naku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. ya kai mu gobe karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu dauke da wasu rahoton nan. Amma kamun mu sallama da ku, bar mu miƙa saƙon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga mai sauraron mu a yaushe Mr. Bitrus Habila. ma'aikaci a tsangayar binciken sinadarai da sarrafa fatu ta lava research da ke samaru a Zariya da fatar yana cikin koshin lafiya da iyalansa yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita muna sauti julie lazarus gratium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatan ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace salam.